to kamar inda aka fada ina ga yau a littafin ya ta hadis aljizol awwal da muke karanta hadisi daya dukkan da za mu yi taro ina jin za mu tashi hadisi na sha biyu ne na abi horaira allah ya kara masa yadda shafi na shida hadisi na biyu a babu a shafi dai. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة الله يقال ما سيداه شاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من شهد جنازة حتى يصلى عليها وان يحل الشقاوة har aka yi mata sallah da shi falahu qiratun to ina da qirati guda wa man shahidaha hatta tudfana wanda ya halarci gawa har aka binne ta da shi aka yi mata sallah kuma aka binne ta da shi falahu qiratani ina da yi biyu kila sabai suka ce wa mal qiratani menene qiratani da manzo Allah ya ce qiratani qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mislul jabalain yanki ne na lada girman sa kamar duwatsu manya guda biyu muttafaqun alai wannan hadisin imam al-bukhari da muslim sun hadu a kansa a ba ana aka yi shi ba hmm. a ko inda muka yi muna tafiya mun hadu da irinsa a wani abin nan an yi shi amma dai shi wannan ci gaban wanda muke ne darussan da za mu koya a wannan hadisin da ya gabata nabi ya yi bayanin haƙoƙin musulmi akan musulmi guda biyar a ciki ya ce da bin gawa ko raka gawa to shi ne nan sai faɗi sakamakon da za a samu wanda ya raka gawa zai samu lada girman kamar kira in Allah ya nufa da shi ya kai wa gawar sallah to zai samu hakan guda biyu ma'ana kamar manyan duwatsu guda biyu da yawa idan na karanta wannan hadisi na kan duba mutane a wurin da suke wanda dutse ne fi girma wanda kowa ya sani sai ba su misali da shi ba don shi ne abin da ake nufi ba misali ne takribi na kusanto da abu kusa misali kun ga munan ba mu da wani babban dutse da aka fi sani kamar dutsen kafa da ake cewa dutsen kafa ga ce idan ka je kai sallah wa gawa ka raka gawa masallaci za a baka lada kamar girman dutsen gafan guda biyu to kun ga wannan ina nuna wannan abin bayan haƙƙi ne ka sauke kuma akwai lada babba abu na biyu ragowar hadisin sai suka ce laƙad faratna fi karari ta kasira da ce to in ku haka ne mun yi sakaci wajen samun wannan yanki na lada mai girma da yawa wannan yana nuna mutane suna kawatarwa da kansu alkhairi mai yawa gashi ainihin sun bari an ta yin sallar gawa ba su an ta raka gawa babu su to sannan ina nuna mana wato idan mutum bai san abu ba ikan yi sakaci a cikinsa misali idan bai san lada ko alkhairin da zai samu abin ba to sai ya sakaci to da yake wannan abin eh, akwai zancen mata a ciki su ya za su samu irin wannan lada an gane ya za a sami irin wannan lada to sai mu koma hadisin umma afiya yace an hana mu raka gawa amma ba hani ne yankake ba da aka na wasu malamai suka halatta akwai wasu gawoki da masanci ce za ta raka su aka ce ba za a hana ta ba to amma su ringa tafiya koyaushe wannan sai a hana to me za ku yi a matsayin ku na mata shi a lokacin da aka ji an yi mutuwa kuna iya yi wa gawar sallah inda kuke an gane ku idan za ku iya sawa a kawo muku gawarin da kuke yi mata sallah babu laifi sai ku idan ba zai haifar da hayaniya ba eh, na na insha Allah ya kara mata yadda lokacin da jin Usman dan Affan ya mutu tace a shigo masa da gawarsa cikin masallaci yi masa sallah sai mutane suka kama surutu sai ta mutane sun cika saurin mantuwa ai wane da ya mutu a manzala ma a cikin masallaci masa sallah saboda haka babu laifi idan akwai wata gawa mai muhimmanci kuma mata sun taru sai a kai musu ita su masa sallah kuma suna da haƙƙi amma yawan da yawa na kan ce a ringa duba yanayi ba kowace za a ce ba sannan a duba idan aka ce a kawo ɗin abin ba zai haifar da hayaniya ba ba zai haifar da tashin hankali ba saboda akwai karatu da ake mutane ba sa implement ba sa sashi a cikin aiki kwata-kwata za a yi karatun ne yadda aka yi ta an tafi an bar shi to akwai solution akwai mafita a yadda kuke sai ku yi masa sallah ba sai an kawo muku gawar da ya mai sallah kabarbari ne ake guda hudu bayan kabara farko ana yin karatun fatiha wasu malamai sun ce da kulhu wallahu kabara ta biyu a yi salati ga annabi sallah sallah kabara ta uku a roƙa wa mamacin gafara allah da aljanna kabara ta hudu malamai sun yi sabani sun ce da an yi za a yi sallama wasu sun ce a za ka ce Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa zakarina wa unsana wa sagirina wa kabirina wa hadirina wa ga'ibina Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuzillana ko wa la taftinna ba'dahu sai kai sallama wannan din shine fi inganci akwai addu'a da ake yi a kabbara ta hudu to to waɗannan sune darussa na kusa waɗanda insha Allah za mu fa'idantu da su a wannan hadisi na eh. eh eh gafara hmm. eh gare mu mu Allah li hayyina Allah ka gafara ga rayayyun mu wa mai da matattun mu kaza kaza wallahu a'lam mu nan misali in aka yi mutuwa muka ce

ba wani laifi idan ba mayar da shi yau da gobe ba a ce duk wadda aka yi sai an yi babu laifi wata gawa mai muhimmanci a wajen mace babu laifi ta raka ta eh, amma yan kankan kai mayar da abin kuma yau da gobe yau da gobe to shine nan laifi shi ne hadisin ita na wani mu'afiyya zai aiki ta ce an hana mu amma lan yi uzam alaina wato kawai abin da aka kyamata shine yawan yi amma misali mu ce mahaifi ya mutu miji ya mutu ɗa ya mutu sarki ya mutu misali wannan babu laifi idan ba mai da shi abu ne yau da gobe yau da gobe ba babu abin na ma ta sallah ko yaushe za a yi ba sai lallai kun je inda mazan suke yi kuma sai ku yi masa daga yadda kuke idan akwai lasifika da take kawo da akan yi zaman to lasfika tana kawo misali kamar mutum ya je saudiya zai ga idan ana sallar gawa ana abin akwai masallatai da idan aka yi mutuwa misali mu dauki masallacin gwallaga a bauchi yawanci duk ga wani ahli sunna mutum ya mutu can za a dauka a kai shi saboda akwai wurin da za a yi masa wanka akwai wurin da za a komai suna da shi canza ce mai kyau za a kai a tsara mutu shirya mutum a nan za a yi masa sallah za a sa lafiya da duk wanda ya je kunga wannan zai ji wanda yake wani wuri ma zai ji eh wai na ba da misali abin da yake kusa an gane akwai akwai masallatai da yawa wanda suke manya da suke da irin wannan tsari ko kuma ta kan faru za yi wa mutum sallah sai a kawo shi masallacin juma'a a ce za yi masa sallah to shi ma kan sa lasfika to yin an ji wannan ba ma sai an je inda suke ba an gane to sai sai ku yi masa sallah daga inda kuke Allah subhanahu wataala kuma zai karba insha Allah wallahu a'lam wannan kamar yanzu wannan yanki ya kamata da ka je ka tara ana yin abin kyama kuma kai ba kamata kana da ba daidai ba ne ai mutum ya ga mota ya ba mun wuce ba hadisin da ya gabata a wannan haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda biyar ne daga cike cewa iza sansa haka sansa haho in ya nemi kai masa nasiha to kai masa nasiha mun ji cewa neman nasiha daga ɗan uwanka musulmi ta hanya biyu shi ko dai buɗe baki ce wane yi min nasiha to wannan ina da haƙi kai masa ko kuma ka ga yayi abin da ya kamata kai masa nasiha to kar ka ja bakin ka sai shiru kai masa nasiha cewa ainihin wannan abin da kake yi ba daidai bane ko ka ga ya bar abin da ya kamata yi bai ba sai ka umarce shi cewa ne ya kamata kai kaza an gane ko to waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da ɗan uwanka yake neman kai masa nasiha wanda haƙƙi ne akan ka kai masa ko dai mu ba sharatan sarahatan e nema kai tsaye ya faɗa ko kuma min mu ba shi rogai da sare? ta hanyar da ba ta kai tsaye ba ba ta fili ba ma'ana yi abinda ko ya bar abin da bai kamata yi ba ko ya kamata yi to sai kai masa nasiha ka nuna masa cewa ya kamata yi wannan abin an gane ko ita nasihar in za ta zo da rudani to dama ita nasiha kana duba kullum eh, abubuwa guda uku lura da suwa lokacin da za a yi nasiha suna da amfani abu na farko yanayi abu na biyu lokaci abu na uku ainihin siga hanyar da za ba yi nasiha yanayi wani yana ga ina cikin yanayin da za a bin nan najin wasu daga cikin san wannan matar da ta mana tambaya za a shekara kimanin ashirin ko sha wani abu an mata mutuwa kusan kwana shida aka jera mata kullum sai wani nata ya mutu babanta ya mutu tana gidan babata ta mutu tana gidan babban ɗanta ya mutu tana gidan mijinta ya mutu tana haka kawai ta bude baki ta ce Allah ne nema to kun ga yanzu wannan idan ka zo kace zaka abin nan dinta tana cikin wani yanayi to sai ka lura shin wannan abin yaya idan mutum yana da imani kamar yadda wannan mata shaida tana da imani dan kuma daga bayan hankalinta ya tashi ta zo wannan abin da ta yi sai ta gato ai barnan ma da ta yi sai tuhu kamar tuhumar Allah take to kuma shine hankalin shi ya tashi yanzu to tana neman ne na mafita tsakanin ta da Allah misali musamman da aka yi mata bayanai cewa wani za ta gani ba wai yau gobe ji a lokaci guda za a tattara kowa da komai nasa a halakar da su a basu shi kadai ya zai yi to akwai irin waɗannan abubuwan eh, saboda haka mutum dole ya tura da yanayi da lokaci da zai yi wa nasiha eh, lokacin eh, yana daga cikin yanayin suwaye a gaban wa zaki mata wannan nasiha din ko wanda zaki masa nasiha rawo yanayin wannan yanayi ne lokacin da za a yi nasiha to sannan ina sai lokaci lokacin yin nasiha din shin a lokacin ya dace akwai abin da yanzu da mutum ya yake bukatar kai masa akwai abin da ina bukatar ka bashi wani grace na lokaci to sannan sai siga farko sai ka lura kai waɗanne kalmomi za ka yi amfani da su wajen yi masa wannan nasiha din sai ka zaɓi kalmomin da za ka yi masa nasiha saboda kada garin menene yake cewa neman kiba a samo rama kar garin nemo gira a rasa ido saboda haka sai ka lura da abin da misali ɗazu na ga wata ta yi postin tana tafiya haka ta ce ta ga wasu yara 'yan mata guda biyu ɗaya ta kai shekara hudu ɗaya ta kai shekara biyu amma ba mai kaya a jikinsu tsirara haka suke na ba saboda haka da ta ga alamar 'ya'yan wannan gidan da ta gani ne sai ta ja suka shiga bayan sun kai sallama sun gaisa sai ta ce da allah waɗannan yaran nan gidan ne aka ce eh sai ta ce to da allah ku daina a daina barin yara musamman mata ba kamar maza suke ba a ce an bar su sun fita wannan shine dan zai sake sa bata gari suke yin fyaɗe suke abin nan ta ce kawai mata tana bude baki sai ta ce to ki bari sai kin haifi naki <laughs> an gane to a nan in an bi taɓa rawa ne sai a bi ta mubi zancen ta kawo zancen fyaɗe da waye akwai matsala a ciki an gane ba laifi ka kaga mutane a ringa kula da yara abinda ta faɗa yara mata ba kamar yara maza ba ne a ringa kula da su ko saboda girma in ta riga ta saba tana karama haka za ta girma tana yi ba za ta ringa jin tsiraici wani abu ba kaza kaza kaza to dai a irin siga kalmomin da mutum zai amfani da su ya kamata ya abin nan kuma za ka iya lura akwai waɗanda su kuma ba su ma da kayan da za su samu misali da haka akwai wani masallaci da na sanya ta yake hana duwan da ya zo ba san ka babu hula ba zai shiga tsawon farko ba wani kawai sai Allah ya bashi basira to yankon sa dinga rigima da mutane ko kuma dinga sallah tsawon farko bai cika ba saboda marasa huluna ba a samu masu huluna da suka zo za su cika ba sai dai sau na biyu baya amma ga na gaba bai cika ba kawai sai je kasuwa kawai sai so irin kokowa hulan nan ta cika cika na ci kawai zo ya zubi da haka duwan ne zo ya dauka isa in ya kai sallah ya cire tafiya to kun ga wannan hanya ce ya kawo mi ya kawo mafita an gane ku to sai a duba ya kamata sai a ringa duba duk sanda za ka yi waɗannan abuwa ne masu muhimmanci a wajen nasiha idan mutum bai kalle su ba ita zai nasiha to za ta fi a sami wata tashin tashina <laughs> ne nan din ne dai eh, nan eh, to Allah dai ya kyauta waɗannan abubuwa suna nan suna eh, haka ne Thank you. sannan gaban ka ta ya ta ya ta ya ya Allah ya sauƙaƙa, Allah ya Allah ya rufe asiri.